Bismillahirrahmanirrahim. Daga zuciya, min kalb, kashi na goma sha hudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga sahihin maganin wanke dattin mara wato infection. Yana yaƙar kowane irin infection ya kore shi gaba ɗaya. Zai wanke mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar farin ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi lokacin saduwa, buɗewar gaba, da kuma rashin gamsuwa gurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba, da dai sauran dukkan matsalolin da ke addabar mata. Ga masu buƙatar wannan maganin za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara don Allah idan kin san baki shirya siya ba kada ki kira wannan nambar. rahim. daga zuciya min kalb kashi na goma sha hudu. ‘Yar dariya zara ta yi tana girgiza kai. Rashin damuwar Amatin na sake burge ta, musamman da ta fara lura tun jiya duk inda Amatu ta fito tana tare da yunwa. Gaskiya dokto bai kyauta ba, na barin su su wahala haka tana matsayin matarsa bayan duk arzikin da yake da shi. Fita dai ta koma kicin ita kuma Amatun toilet ta shiga ta fara yin brush. Da kusan dukkan makilin ɗin kala hudun kowanne sai da ta fasa ta ɗan lakata ta da shi. Take bakinta suka ringa ba da wani irin ƙamshi masu daɗi wanda suka saka ta yin wanka cikin nutsuwa da annashuwa. Tana fitowa sai da ta yi sallah kafin ta shirya cikin doguwar rigar jallabiya mara nauyi. Dukkansu zaran ce ta kawo mata. Daga ganinsu kuma nata ne, amma sabbi ne babu wanda ta taɓa sakawa a cikinsu. Tana cikin fesa turare tana lamshe idanu cikin jin daɗi ta ce, Waɗannan turaren da su zan koma gida. Idan zan koma ma, komai sai na ɗauka na je da shi. Komai ɗauka zan yi na tafi da shi. Ba zan ringa ganin irin waɗannan batun ina bari ba. Turarukan dukka ta kwashe ta buɗe wardrobe ta zuba a cikin jakarta. Daga can ƙasa, ta rufe zip ɗin ta dawo gaban madubi tana gyara zama rigarta a jikinta. Sai ga Zara ta shigo tana kallonta. Jin ɗakin ya cika da ƙamshin turaruka ya sa ta ɗan yin tari tana cewa, Amadu, wannan turarukan ba za su cutar da ke ba kuwa? Ƙamshin ya yi yawa, zo mu je danin mu ci abinci. Zo mu je mu breakfast. idan kuma akwai abin da kike bukata ba wanda aka yi ba sai hafsatu ta ɗora miki ga dakto ma ya zo yana falon md suna magana ba ƙaramin jin daɗin zuwa dr khalid ɗin ta yi ba saboda tana so ta sanar da shi abin da zaran ke shirin yi na kiran wani dokta ɗin shi yasa ta fara yin gaba tana cewa ni komai ma aka dafa ya man zanci ya man zanci kawai amma ni dakto nake so na fara gani anti zara don allah kin ji ta da tai tana cewa wannan rashin haƙuri haka amatu ba za ki jira ya gama ya zo ya same ki har ɗaki ba a falon ganin dr khaled ɗin bai da lokacin fitowa daga gurin md ɗin hakan ya sa ta marire cewa zara fuska tana taɓa cikinta take zaran ta tashi da kanta ta haɗo mata nata abincin a tire saboda kada yunwa ta yi mata illa saboda cikin da ke jikinta ba za ta iya jiran su khaled ɗin ba Ɗakinta ta koma a can ta yi zaman 'yan bori a kan kafet. Ta fara cin lafiyayyen breakfast ɗin. Tana buɗe flat ɗin farfesun kifi da aka yi kawai saboda ita, da ya ji kayan ƙamshi da ɗan yaji kaɗan. Ba ta san lokacin da ta saki dariyar farin ciki ba, ta ɗiba ta kai bakinta. Sai ga Dr. Khalid ya yi nokin ya shigo. Fuskarsa ta yi wani iri na yanayin damuwar da yake ciki. Tsayawa ya daga bakin ƙofar ya ƙura mata idanu yadda take cin abincinta sosai cikin jin daɗinsa. Daga ganin yadda take cin abincin, ka san baƙo ne a gare ta. Sai ya ji jikinsa ya sake yin sanyi. Ya rasa idanu yana jin zafin zuciyarsa na ƙaruwa. Saboda bai san ta inda zai fara da wannan ƙaƙƙarfar rigimar ba. Ana magana ne akan ciki da kuma aure, wanda ba a wasa da su. Saboda komai daren daɗewa gaskiya za ta fito idan akwai cikin ko kuma babu. Ta ina zai fara neman mafita? ta yaya zai fara neman inda mafitar cikin amatin za ta fito. A gefe guda kuma ga su Usi da yanzu dole nauyinsu zai dawo kansa, saboda inganta rayuwarsu. Yana so ya inganta rayuwarsu su dukansu, ta yadda har abada komai zai faru, ba za su yi sha'awar sake komawa rayuwarsu ta baya ba. In dai har Amatu za ta iya saka kanta cikin wannan masifar mai haɗari a kan kuɗi, to tabbas zai yi amfani da kuɗi da ƙarfinsa. ya wadata su da dukkan abin bukata har sai Amatu ta cire kwaɗayin kuɗi a ranta. For now, abin da ke gabansa shine mafitar cikin jikinta da ake zaton akwai, amma ba zai yi rashin abubuwa ba. Tunda tana nan hannun MD, ya san babu abin da zai same ta. Ya san tana cikin kulawa sosai a nan ɗin, don haka za ta ci gaba da zama a nan ɗin. Shi kuma zai je gurin su kawo zai fara aikin kula da su daga yanzu. Gyaran murya ya yana sake gyara tsayuwa. Da sauri ta ɗago tana ganinsa ta miƙe. Tana ƙarasa kwankwaɗe sauran kakkauran ti ɗin da ke hannunta a cikin kwaf. Ta ce, tin tun jiya kaina ke neman bugawa da son ganinka. Na, quite Amatu, ya faɗa cikin ‘yan tsawa ransa ɗan ɓaci. Cik ta tsaya tana sa ganin yadda ɓacin rai ya bayyana a fuskarsa. Ɓacin rai ya bayyana a fuskarsa sosai da sosai. sai hakan ya sa jikinta yin sanyi. Ta yi ƙasa da kai tana kallonsa fuska a maraidaice. Ya ɗauke kansa saboda ganinta zai sa zuciyarsa ta sauko ya ce, Kin san zaman da kike yi a cikin zabira ko? Sauran mazowa ta yi tara katse shi da cewa, Wallahi dokto, aiki na Amatu, ki min shiru kawai. Wani ƙarya kike tunanin zaki man bayan duk abin da ya faru jiya a gaban kowa. Kuma yanzu ina tambayar ki, kina son kawo min wani labari na daban. Ki saurara ki ji, Usi ya faɗa min komai wanda yasa nake mamakin ki har yanzu. Amatu, har kuɗi ya yi muhimmancin da za ki ɓata sunan wani a kansu. Rayuwarsa kike neman ɓatawa gaba ɗaya? Shin kin san shi waye ne? Kin san wa kike son ɓatawa suna da rayuwa? Shi ne wanda na fi so a rayuwata, fiye da kowa bayan iyayena da suka haife ni. tana sake yin ƙasa da kanta. Cikin rashin jin daɗin yadda yake magana, cikin tsananin ɗaci da kuma ɓacin rai. A karo na farko a rayuwarta da ta ji nauyin wani abu, take kunya ta kama ta. Juyowa ya yana kallonta ya ci gaba da cewa, Amatu, wannan duk abin da kike tunani ya wuce nan. Wannan al'amarin babba ne, ba za ki gane ba, saboda tunaninki kawai ya ta'allaka ne kawai akan kuɗi da za ki samu. akan kuɗin kawai da zaki samu kike tunani me yasa kuɗi ne kawai abin da kike gani amatu wannan al'amarin babba ne me yasa ba za ki gane ba ummi mahaifiyata ce duk abin da ta sa kike zo ki ta yi ne saboda rashin mafitar da take gani tana ciki gashi yanzu kun sa na a tsaka mai wahala ban sanya zan yi da kowannen ku ba ku duka ba zan iya bari ba ba zan iya barin wani abu ya same ku ba ko kuma wani mummunan hukunci ya hau kanku ba saboda ku na da matsayi mai girma a wurina. Gashi yanzu ta kowane ɓangare ni ne zan sanya ya zan yi. Kuna tunanin MD sakarai ne da za a zo kai tsaye a faɗi wannan al'amari a ce shi ne ya aikata kuma ya zauna ya ɗauka sai kawai sunansa ya ɓaci? Tabbas da kun aikata babban kuskure saboda ilimi da matsayin MD ya wuce duk inda ummi ke tunani. Ke ba kya ma ciki saboda koma me za a gaya miki. ƙaramin kanki ba zai gane ba. Ba za ki taɓa gane matsayi da kuma waye MD ba. Don haka ki saurare ni da kyau ki ji. Daga yanzu da kike cikin zabira duk abin da zaki da wanda yake faruwa, ki tabbatar kin sanar da ni. Kar ki kuskura ko da wasa ki maganar abin da yake ainihin gaskiya. Kar ki faɗi ainihin maganar nan da kowa, ko da kuwa zara ce. Ko a waya kar ki maganar da su usi, saboda kada wani ya ci. kin ce kina da ciki don haka za ki ci gaba da zama a mai cikin har sai na samu mafitar da zan fitar da ku daga wannan shirman da kuka faru sannan kuma bayan zara kar ki mu'amala da kowa a cikin zabira ba tare da izini na ba abu na ƙarshe kuma kar ki yarda ki abin da za a zauna mitin a kanki ko kuma a san asalin waye ke a cikin zabiran nan haka ma kar ki yarda ki abin da zai sa a fahimci baki da ciki kar ki sake ki abin da za a gane baki da ciki idan na ce kar ki kuskura ina nufin kada ko da wasa ki kuskura duk abin da kike so ki faɗa min zan kawo miki zan kawo miki shi kuma kullum zan ringa zuwa nan ina duba ki kafin na wuce ofis idan na dawo kuma zan zo sannan kuma ina so ki kama kanki duk da cewa md bai da lokacin batawa a gurin matar sama bare ke to yana da lura sosai zai iya gano ki lokaci ɗaya. Idan kuma ya gano ki, hakan na nufin samun matsalar mu. Kin fahimci dukkan abubuwan da na faɗa miki sosai? Gyaɗa masa kai sai a hankali tana ɗan satar kallonsa, saboda ganin yadda ya ɗau zafi da yawa, yake ta faɗa. jiya zuciya ya sauke ta da kallonta yana sassauta fushinsa, ya ce, Shi kenan, kar ki saka damuwar komai ko tsoron komai a ranki, ina nan babu abin da zai same ki. Usman ma tun jiya ni ne na ce kada ya ɗauki wayanki, ko da kin kira shi, saboda na san za ku yi magana, kuma wani zai iya jinku Idan na fita zan masa magana ya ɗauki wayanki. Tun jiya na san labari ne a bakinki wanda za ki bashi. Sai a lokacin ta saki murmushi tana kallonsa. Jin ya sako gaba ɗaya, ta washe baki tana cewa. Duk da haka sai na fasa masa baki idan na gan shi, tun da ya ƙi ɗaga wayata. Kallon fuskar ta yana sauke wata ajiyar zuciya, saboda gaba ɗaya ta gama sauke fushinsa da ya zo da shi. Ya sakar mata murmushi yana cewa, shi kenan ba sai idan kin gan shi ba za ki fasa bakin. Makaranta zai tafi kuma a hostel zai zauna. In taƙaice miki ma idan ya tafi ba zai dawo ba sai ya gama karatun. Amma dai ina tunanin zai dawo ɗaurin aure. Kallonsa ta yi baki a sake ta ce, Usu zai je makaranta? Hajiya mama ta biya ne? Ba tare da ya kalle ta ba yana duban kiran da ke shigowa wayarsa ya ce, Duk wani dil ko aiki ko kwangila ma da ke tsakaninki da ummi babu shi ya ƙare. Don haka ki cire zancen sama gaba ɗaya a kanki saboda babu wannan zancen. Usi zai je sukul ne saboda shi ne burinki. Ni kuma nauyi ne da na ɗora wa kaina na cika miki dukkan burinki. Wani tsallan murna ta yi tana kiran sunansa. Daidai lokacin da Zara ta shigo ta yi sauran kallon amatin tana cewa Amatu wannan tsallan fa, za ki wa kanki illa fa. Kallonsa ta yi da nufin yin magana sai ya riga ta da cewa, Zara, Amatu sai kin yi da gaske, saboda ba ta jin magana. Cikin tsananin farin ciki da ya kasa ɓoyuwa ta ce, Anta Zara, Dokto jarumi ne, babu kamar sa. Sai suka yi gaba ɗayansu, Zara kuma na dariya cikin jin nauyin abin da Amatun ta faɗa. shi kuma idanuwansa ya zuba wa amatin jikinsa na mutuwa da ƙaunar yarinya yana ƙaunar yarinya sosai ita kam bata ma kawo tunanin komai game da maganar ta ba sai sake soko ta kawai take yi Gani haka yasa zara ficewa da sauri shi kuma ya fito saboda ya yi latti na zuwa asibiti ita kuma ta biyo shi domin masa rakiya zuwa mota suna tafe tana masa sambatu na irin farin cikin da take ciki har suka isa motar da ya zo da ita Dama kuma a ƙofar faɗin su zaran yi fakin ɗin motar. Ta kalle shi tana sake cewa, idan ka je dakto, don Allah ina sake gaida su. Ka ce ina gaida kawo, iya ma ka ce mata, insha Allahu, ba zan jawo rigimar kowa ba. Har ya zauna cikin mota ya ce, to ni kuma fa abin da na ce miki. Dariya ta saki kafin ta ce, kai duk abin da ka faɗa min na riga da na fara aiki da su tun lokacin. Murmushi ya saki ta rage da kai yana cewa, Good Amatullah. Juyawa ta za ta koma ciki cikin taushin murya ya ce, Me zan kawo miki idan na dawo? Kallonsa ta yi wanda ya sa shi jin wani iri. Kafin ta ɗan yi tunani sannan ta ce, Duk abin da masu ciki suke ci, ina so. Kuma shi za ka siyo min na ci, kuna rage jin zafin sunan mai cikin da ake kirana da shi. Girgiza kai yana cewa, shikenan koma ciki, ki kula sosai. Sam yau kan farin cikinta ya kasa ɓoyuwa. Tana shigowa cikin falon ta zauna tare da miƙewa a kan kujerar. Tana kallon Zara da ta fito daga hanyar zuwa saman mijinta. Ta sake bajewa tana cewa, Anti Zara, ƙafafuna tsami suke min sosai kuma. Ƙoƙarin kawar da damuwar da ta sauko da ita daga saman ta yi. Tana ƙaƙalo murmushi ta ce, Bari na ɗauko man masaj, sai na ɗan matsa miki ƙafar ko? Bayan ta ɗauko oil ɗin ta kirawo Hafsatu. Nan suka zauna tana yanka wa Amatun manyan gwaiba da ta ce tana so, tana miƙa mata, sannan kuma tana mata fira. Ita kuma Hafsatun na mammatsa mata ƙafafuwan nata da ta miƙe a kan glass table ɗin da aka fara ɗora mata filo mai taushi kafin ta ɗora ƙafafun nata. Sun yi nisa zara ta ɗan ɗago tare juyowa ta kalla hanyar sakowarsa saboda ƙamshin turarensa da ya mamaye falon. Ƙamshin turaren nasa gaba ɗaya mamaye fala. Jin zaran ta yi shiru da labarin da take bata, tana kuma yanka mata gwaibar. Hakan ya sanya ta ɗagowa ta kalli shashin da zaran ke zaune. Sai ta ga zaran tana kallon wani gefe na daban, fuskarta kuma kamar akwai damuwa a saman fuskarta ta. A hankali ita ma amatun ta juya ta kalli inda zaran take kallo, wanda ya yi daidai da sakowarsa gaba ɗaya. Sanye yake da sut mai azabar kyau, ashkala da suka yi wa fatarsa kyau sosai sai wani irin kwarjini da sirrin kyau da ke fita daga fuskarsa fuskarsa kuma san babu walwala a samanta jin kamar ana kallonsa ya sanya shi ɗagowa ya kalli inda suke yana kuma ƙarasa fitowa falon gaba ɗaya su kuwa duka su biyun idanuwansu zube suke a kansa babu ko kyaftawa musamman amatu da ke ƙare masa kallo sab zuciyarta na harbawa Saboda yau ne karo na farko a rayuwarta da take kallon ɗa namiji, da ta kasa kuma ɗauke idanuwanta a kansa. Ko inda suke bai ƙara kalla ba. Ya ɗauke kansa fuskan nan na sake fidda musu wani irin annuri. A haka ya nufi ƙofar zai fice. Zara ta yi saurin ajiye wukar da gwaibar da ke hannunta ta miƙe. Kana ta nufe shi. Cikin kulawa ta ce, Fita za ka yi, gashi kuma har an jere maka komai na breakfast a dining. ko za ka daure ka ci ko ka zan yi a ofis idan na je na makara rabawa ya ta gefenta ya wuce yana ɗaukar wayarsa da take ringin ba tare da ya sake waiwayarta ba ya fice shiru ta yi a gurin tare da bin kofar da ya fice ɗin da kallo jikinta a matukar sanyayi saboda a zaman aure kulawa da lokacinsa ne kaɗai ta san ba zai taɓa bata ba gashi abin yana damunta matuƙa musamman idan a gaban mutane ne yake mata hakan Ƙaƙalo murmushi ta yi tare ɓoye damuwarta, ta juyo ta dawo gefen Amatun, ta zauna. Ta fara kawo Amatun wani labarin daban, saboda wancan ɗin da take bata na farkon ta manta, ta ma manta abin da take cewa. Tsira mata idanu amatun tai tana kallon hannuwanta da ke yanka gwaibar. Duk sai ta ji babu daɗi. Saboda me zai jizgata, ta? Saboda me zai jizga anti Zara ɗin bayan ita kulawa ta nuna masa? Dafa hannuwar da ta yi tara karɓar wukar da gwaibar ta ajiye a cikin filet ɗin da ke kan tebul ɗin. Tana ƙoƙarin kawar mata da damuwar ta saki murmushi tana cewa, Anti Zara, gwaiban nan ta ishe ni haka. Bebin nan har ya fara zama ƙato daga zuwan mujiya saboda ciye-ciyen da kike bashi. Sai a lokacin ta saki fuska sosai cikin jin daɗin abin da Amatan ta ce mata. Ta kalle ta ta ce, Ai dama so nake yi ya ƙato cikin ƙoshin lafiya ta yadda iyayensa da kakanninsa za su bani lambar yabo ta musamman. Hmm, anti Zara kenan, waye zai baki lambar yabo a cikinsu don kin kula da renon cikin da ba a so. Dokta ne kawai ke son mu, sai ke. Don haka, ko da a ce na haihu, ke zan bar wa beban, har sai ke ma kin samu naki. Dariya sosai Zara ta yi tana cewa, wa yake kyautar ciki tun ba a haife shi ba amatu kuma ki daina cewa ba a san abin da ke cikinki saboda idan har ana maganar gata to ina tabbatar miki abin da zaki haifa gata ya gama yi masa yawa saboda md ya fi ƙaunar dokto fiye da kowa fiye kuma da komai fiye kuma da abin da ya mallaka yana ƙaunar dokto sosai don haka ina tabbatar miki da babu wani uba bayan dokto da zai fi MD ƙaunar abin da ke cikinki, musamman saboda ni ban taɓa haihuwa ba, kuma ba haihuwa nake yi ba. Kin ga kuwa dole zai ƙaunaci ɗan ɗan uwansa. Uwa uba kuma Dr. Khalid ɗin shi kansa, a yanzu ba shi da kamar ku, ke da abin da ke cikin ki. Da haka ki daina cewa ba a san ku. Mu ma muna son ku, Anduma yana son ku, haka Mamad Dibo. Gyaɗa kai kawai amatin ta yi tana ɗaukan sauran furut ɗin da ke gabanta, tana cinyewa. Ci take yi kawai tana lamshe idanu, domin tun da ta zo idan dai ba da daddare ba idan ta kwanta, to bakinta ba zai taɓa rufuwa ba. Idan ba dare ne ya yi ta kwanta ba, to bakinta baya rufuwa. Komai cin cire haushi take masa, saboda komai ganinsa take yi kamar ba kuɗi aka sanya aka siyo ba. Komai akwai kamar a banza. Zaune take tana sauraron 'yar guntuwar nasihar tare da lallashin da 'yarta juwairiya ke mata, cikin kulawa da taushin murya. amma ita sam hankalinta baya kanta. Ta yi nisa gurin tunanin abin da ke damunta. Ganin hankalinta baya kanta, hakan ya sa juweriyan yin shiru tare da miƙewa tana cewa, Wai mai tafiya zan yi, garadin su Fatima na na kira na, kuma gobe ma tafiyar mu Lagos. Sai gab da azumi za mu dawo insha Allahu. Dagowa ta a hankali ta kalle ta, ba tare da ta ce mata komai ba, ta kiɗa mata kai. Tana shafa kan Ahmad ɗan ƙaramin ɗanta ta ce, Allah ya kai ku lafiya. Amin ta ce suka shiga bedroom ɗin ummin suka ƙara ɗauko sauran kayansu suka fice. Shiru ta ci gaba da yi tana saƙa da warwara. Yarinya ƙarama kamar Amatu, ita ce ta yi wasa da tunaninta ta saka ta a cikin wannan tunanin. Ta saka ta a tunani da kuma halin baƙin ciki, har kuma ana cewa za ta reni cikin da babu uban da ya yi shi. Wallahi ba za ta yarda ba, tunda shirin ta ya lalace. to na kowa ma sai ya lalace don kuwa sai an san wa aka taɓa idan ma md ne ya ninka wannan makuɗaiciyar kuɗi don ta san tana iya yin komai a kan kuɗi to kuwa sai ya ji a jikinsa wallahi kowa kuma sai ya ji a jikinsa amatu cikin da ya sanadin baki jin daɗi da gata a cikin zabira shi ne zai zama mungun sanadin barinki zabira da mummunan hukunci tare da wulaƙancin da sai 'yan jarida sun buga zan ga yadda za a haifi cikin da babu shi. Ina ma'abota sauraron Hausa Nobel Audio musamman masu bibiyar tashar abokiyar nishadi TV da ke YouTube. Abokiyar nishadi na muku albishir daga gagarumar gasar da za a saka wanda zai ba ku damar cin kyauta ta musamman. Wanda ya zo na ɗaya zai samu damar cin kyautar waya kirar iPhone. Wanda kuma ya zo na biyu zai samu damar cin kyautar waya kirar Android. shi kuma wanda ya zo na uku zai samu damar cin galleliyar shadda gezna don haka ga duk mai sha'awar shiga wannan gagarumar gasar zai iya tuntubar mu ta whatsapp din ɗinmu wato 08142800199 kar ku bari a ba ku labari abokiyar nishaɗi na alfahari da ku kamar yadda kuke alfahari da ita sannan kuma ga masu buƙatar shiga grup ɗinmu kuma ƙofa a buɗe take Za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka 081 42 80 0199. A nan za mu dakata a kashi na goma sha hudu. Mu haɗu da ku a kashi na goma sha biyar domin jin yadda za ta kaya. Ku dai kar ku manta da yin subscribe kana ku tsab alama ƙararrawa domin ta haka ne kaɗai za ku samu damar samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Sannan kuma kar ku manta da ajiye comment ɗinku da kuma liking da shi yaron zuwa group group ɗinku. Domin ta hakan ne za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryenmu a kullum kuma a kan lokaci.